Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Mahawara Sido Kalangu. Kada ku manta da Mahawara Sido Kalangu wani dandali ne da ke bako damar tattauna kan batutuwa da dama masu muhimmanci a cikin wannan kasa ta ta Nijar da kuma suke jan hankalin al'umma. A yau ma Sido Kalangu muhawarar tata ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wato zuwa ga kawar da hukuncin kisa a Nijar wani ci gaba an ka samu kuma wani kalubale ne ake cin karo da shi. Hukuncin kisa da ake kira babban hukunci ko ƙarshen hukunci hukunci ne na kisa da dokar wasu ƙasashe ta tanada da ya shafi kashe mutum da aka tabbatar da aikata babban laifi da kotun shari'a ta yanke ma hukunci bayan wata shari'a. haka kuma hukunci ne da ke tattare da mabambanta ra'ayoyi cikin lokaci da yanayi har ila yau wannan hukunci akwai shi cikin daɗaɗɗun rubuce-rubuce na shari'a kamar dokar hukunci ta babilonia da ake kira kundin hammurabi shekara 750 kafin haihuwa annabi isa a salatu a cewar kuma ƙauncen duniya na yaƙi da hukuncin kisa zuwa wannan rana ƙasashe 141 ne suka soke wannan hukunci cikin dokokin ƙasashensu amma kuma ƙasashe 54 suna aiwatar da shi har yanzu a shekara ta 2020 a ƙalla ƙasashe 18 sun gudanar da kashe mutane yayin da a shimce kasashe 54 suka ayyana zaman kason rai da rai a nijar kuma kamar sauran kasashen duniya masu fafutuka na ci gaba da gwagwarmaya domin ganin an kawar da hukuncin kisa baki daya a nijar a cikin kundin tsarin mulkinta ta hanyar kundin hukunce-hukunce na shari'a ta tanadi hukuncin kisa har ma a cikin kundin shari'a na soja amma kuma bata aiwatar da shi ba tun a shekara 1976 Duka domin tattauna wannan batu ne a yau a nan ɗakin magana ina tare da Malam Bala Zamo wato Shamsuddin wanda ke kula da tsare-tsaren ƙawancen ƙungiyoyin Nijar da ke yaƙi da hukuncin kisa ko Nicopam. Eh, sannan kuma muna tare da Dauda Sido Aminatu wato wata mai fafutuka kawar da hukuncin kisa a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. A nan ɗakin magana ni ne naku Malam Mamman Ada da ke jagoranta wannan muhawara. To madalla kamar da ni ce muku a yau maududin wannan muharar tamu shine zuwa wato kawar da hukuncin kisa a wannan kasa tamu ta Nijar sannan wani ci gaba ne aka samu ko kuma wani kalubale ne ake fuskanta domin a ga an kawar da shi domin haka bari in fara da kai malam bala zamu wato Shamsuddin idan ka ce hukuncin kisa me ake nufi? Eh assalamu alaikum to ka magana dai ina gode ma 'yan istiyo kalangu suka tuna da mu don mu zo mu yi magana tare da su don tunda mu kungiya ne da muke nan muna nan ga yaƙi eh, mutanen da ake ya to yau in an ce hukuncin kisa hukuncin kisa shine hukuncin da ita take nan cikin dokokin ƙasa mu ta Nijar kenan kan in wani dan adam na ya yayi laihi shine ake cewa to gashi nan tunda ya yi laihi haka kaza a hukunta shi hukuncin kisa shi wannan hukuncin kisan kuma ba mu muna ba muka sashi ba ko wannan wannan doka ce ta ƙasa dokakin doka kasa ne take kenan da dokan kasa ce ake aiki da ita aiki da ita to na gode bare in zo gare ke malama wato aminatu dauda sido eh, barka da warhaka Ishan, eh, eh, nake ra'ayi me ake nufi da hukuncin kisa? na gode ana nufi da hukuncin kisa kamar hukunci ne da a ce in mutum ya kashe wani mhm. a ce a yi mai hukuncin kisa shi ma a kashe shi mhm. shi ne ake nufi da kuma nan ga luwa 'yan nijar ce ta ce a yi shi mhm. dokokin nijar na gode su ne ke cewa in mutum ya yi kamar in an yi mai juje ko ba ta kisa ba kadai ana iya in pen inch ta haka nan a hukunta mutuna. Mm. E, eh, tuna gode haka kuma mu tunatar da masu sauraron mu mun gayyaci wato ma'aikatar shari'a ta ƙasa a wannan muhawara domin su ba mu matsayin gwamnati kan wannan batu na hukuncin kisa a Nijar sai dai ba su samu aiko da wakilin nasu ba. To bari dawo gare ka malam wato bala eh, harkar hukuncin kisa a wannan ƙasa tam ta Nijar eh, har yanzu akwai kasashen da suke aiwatar da wannan hukuncin kisa shin me yasa kuke kokarin ganin shi wannan hukunci na kisa an daktar da shi a cikin kasashe musamman a wannan kasa ta ta Nijar yawwa e eh, gaskiya ne a cikin duniya akwai kasashen da har yanzu suna nan ga aiki da wannan hukuncin kisa lalle kuma haka ma akwai kuma yawancin kasashe kuma su kuma da sun dakancewa hukuncin kisa hmm. to yau a nan Nijar mu muna nan ne don muna wanga yakin don sabida kun san yau aka ce hukuncin kisa a kowane lokaci mu muna haɗin ma mutane cewa hukuncin kisan nan ana nan ga yin shi ne ga talakoki ga mutanen da ba su da kuɗi ba su da iya ɗaukan mutunan mai zo alƙalai su zo don su taimake su lokacin a kotu shi yasa yau muke nan muna yakin nan ko kuma wani za gani duk yawancin mutane ne da ba su yi karatu da sauransu ba kenan yau hukunci kisan nan kuma yadda na haɗe shi da kyakka gani a ce shi wannan wani mai kuɗi ne ko wani wannan haka haka kaza kaza ne kaji an ce an kama hukuncin kisa duk wanda ka gani yau a ƙasar mu ta Nijar an ce an kama hukuncin kisa lalle to ka ta ka ba ka gani mutum na da bai da kuɗi ko kuma bai karatu ba ko kuma yana da wani dai kalubali a wani wuri dai shi yasa aka kama aka kama hukuncin kasan nan to shi yasa mu ma muka gani to yau ana na ana zalunta mutanen yau su karatu ba musu karatu mutanen da yau kuma ga su talkoki da sauransu na ana na ana musu hukuncin kisa kenan ko da ke hukuncin kasan kisan nan hmm. ita doka ce ta kasan mu mai amma muna so kuma a ƙara diba dokan nan don hukunci kitsan a samu don a ka tashi. Mm. Eto eh, kamar an ka duba eh, cikin kasashen duniya zuwa wannan rana waɗanne yankuna ne ake aiwatar da wannan mataki na kisa. To, gungani na ɗauka muku akwai ƙasan Iraki da ƙasan Iran da wani ƙasan Amerika da wani ƙasan Egypt da zuwa Arabi saudi. duk kasashe ne da har yanzu ana nan ga hukuncin kisa nan da kamar kasashe kamar su China haka duka kasashe ne da har yau hukuncin kisa tana nan mutum da yi kamata a mishi hukuncin kisa ana mishi hukuncin kisa mm. eh, na gode barin dawo wajen malama Aminatu wato malama Amina dazu kun yi magana kan mayan laifuffukan da suke sa ana yanke ma mutane hukuncin kisa yanzu kamar a wannan ƙasa ta ta nijar waɗanna laifuffuka ne an kafi yanke ma hukuncin kisa oh, muna iya cewa in mutum ya taɓa ɗaukan kuɗi makudai masu yawa mm, wato wanda suka saci kudin kasa duke kasa eh duke kasa eh, hakan ga mm. yawa hakan ga ana iya cewa a yi mutunan hukuncin kisa da wani abu mhm. amma kamar yadda malam bala ya hodi mm. nan ga niger in ka an ce an kama mutum hukuncin kisa to mutunan nan ba mai kuɗi bane ko kuma ba mai matsayi bane ba mai matsayi bane ko kun bashi da lafiya ko wani abu mm. amma baka gani inda anka ce ga mai kuɗi nan da anka kama hukuncin kisa mm. to ka gani kenan ana iya cewa waɗanda sun ka ɗauki kuɗaɗe da yawa ana iya musu hukuncin kisa mm-hmm. ko kuma wani hakan ga ya kashe mutum wato wani wanda ya babban laifi babban laifi hakan ga ana mm. iya cewa ai mutunan hukuncin kisa da wani sata hakan ga babba kai dai ka gane wa'ansu abubuwa hakan ga bisa eh, kisan kai haka kisan kai mm. babban kisan kai da an ka yi mm. planifiya kan ga mm. duk wani an ka duba ai shi kisa ai sai kotu ta yanke hukunci to ya kuke ganin yadda ake tayar da shari'a kafin a yanke ma mutum hukuncin kisa to mu dai nan ga Niger ma eh, mhm. cikin code penal ma an ka ce rai na da mahimmanci mhm. bai kamata ba wani ya hidda ma wani rai kamar ah, yadda ya yi ya ga dama kuma ga munan muna ganin can in an ta wajen hukuncin kuma suna cewa a yi mu ana yanke hukunci a ce gashi nan wanga an yi kwandanan shi a lorke cikin code penal ma ne an ka ce hmm. rai na da mahimmanci sosai hmm. kenan bai kamata ba wani ya hidda mu wani rai na'am to da zan sake dawa gare ka eh, ke malama Aminatu eh, eh, malam Bala a Niger wato har yanzu wannan Eh, kundin da ya tande tsarin doka da hukunci wato har yanzu hukuncin kisa yana ciki kuma a Nijar hukuncin kisa na baya bayan na an aiwatar da shi a shekara 1976 waɗannan ci gaba ne aka samu game da ƙoƙarin da ita Nijar take yi na yaƙi da hukuncin kisa. Eh gaskiya lalle ne Nijar tana nan ga ci gaba a zancen hukuncin isa tunda an kuka ɗoka tsohon shugaban ƙasa na niger eh, alhaji muhammadu suhu a shekara 2014 ya ɗoka wata doka da ake cema dekire da ya doka da mutanen duwan da ke ma hukuncin kisa aka maida ta hukuncin zama na rai da rai kaso na rai da rai kenan tun da shekara 1976 eh, eh, mm. har yau nijiyar ba taba kashe wani ba ba taba ce gashi na an mishi kisa rai da rai mai mm. amma mutum an kama shi in ma kason rai da rai ne zai mai amma babu eh, hukuncin kisa a Nijar mm. duk wannan an dakata shi nan lalle za mu cewa wannan babban eh, abu ne ga mu na Nijar amma duk da haka ma dai ba isa ba dole na a ce mu ringa kamawa mu ringa kuma tunatarwa da gwamnati mu ringa tunatar mata tunda mutane a duniya ana son a dinga tunatar ma da mutum da wasu abubuwa tun da yau mutane ne da ake nan ga zalunta da sauransu mm-hmm. kenan ya kamata ce mu zo mu roƙa ga gwamnati don ta samu wannan hukuncin ma na rai da ya kamata don a samu a ce a dakatar da shi. Mm. Eto eh, an ka duba wato a ranar 23 ga watan Oktoban shekara ta 2014 wato taron ministoci a Nijar wato ya amince da wani shiri na doka wanda yake ba Nijar damar ta shiga tsarin nan na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da take haɗa ƙasashe su bayyana yaƙi ko kuma su nuna adawa da hukuncin kisa wato wannan wannan shirin doka ya samu goyon baya na ƙungiyoyinku shin ina aka kwana a game da wannan ƙoƙari da nijar take yi na ganin ita ma ta bi sahun ƙasashe wajen yaƙi da wannan hukuncin kisa da kuma ku ƙoƙarin da kuke ƙungiyoyin da ke fafutuka na ganin wannan an cimma wannan nasara. Eh haka ne a shekara eh, goma sha 2014 kamar yadda ka faɗi ne Nijar ita ma ta bi sawun sauran ƙasashen duniya don ta samu a ce hukuncin nan na kisa a samu a ce an dakatar da shi shi ne in kuna tuni yanzu da na ce muku tun shekara 2014 eh, an doka wata doka da aka ce daga an tsaye da mutuwan eh, kisa hmm. aka mai da shi kason rai da rai hukuncin kisa an tsaye da shi an tsaye da shi aka yi da hukunci amma sai masu lahin sai a yanke musu hukuncin zaman kaso na rai da rai yawwa hmm. to kenan shi yasa na ce muku wannan abu babban abu na ga kasan mutum ta tun tunda yana hana cewa a ce gashin dan adam an kama shi a mishi kisan rai a mm, kaso wato an hidda masa rai an hidda mishi rai na'am eto eh eh, malama Amina bare dawo wajen ki shin a halin yanzu akwai waɗanda an ka yanke ma hukuncin kisa a Nijar tabbas akwai a Nijar mutane da an kai ma hukuncin kisa mhm. su hudu ne mhm. ina iya su hudu ne mhm. biyu suna nan ga a gidan kason yamai guda na can walam mace ta da muka samu da an kai ma hukuncin kisa ita kuma tana can tilabere gidan kason tilabere eh, su kamar ana cewa har yanzu eh, hukuncin kisa yana kansu har yanzu ana iya cewa hukuncin kisa yana kansu. Mm, amma to ayan ka duba ai kuma gwamnati ta ce eh, kamar za su zaman kason rai da rai tunda ba za a kashe su ba ko? To ba mu samu wannan hukuncin ba ba mu samu a ce eh. sun yanke musu wannan hukuncin yanzu yanzu kamar su zaman su da suke biskan za a kashe su ne suke an ka yanke musu na'am eh, to a ganin ki ya al'umma suke kallon wannan batu na kashe mutum ya lahi ko kuma ya al'umma suke kallon wannan kokari da kuke na gana an hana hukuncin kisa mun samu yi hira da mutane hmm. kamar da mutane da an ka kashe musu mutum hakan ga hmm. don su an kai ma wa'annan mutanen yankin hukuncin kisa hmm. sun ka ce su in suna samu a bar mutunan shi tai sun bar shi da Allah kenan sun bar mutunan da Allah amma hukuncin kisan nan da ake da wani su ba su ma son shi to ai wannan shari'a ce doka ce ta ce sai an yi shari'a in mutum ya yi laihi ko sai an yi laihi eh. su mutanen nan in suna samu a ta a rike mutunan ko zaman kasan rai da eh, rai da rai ya fi musu a ce gashi na mutunan ga da ya kashe musu wane kamar yana nan zamne a ce shi ma kashe shi za a su yi mm. in suna samu a maida mutunan ya yi zaman kason rai da rai ya musu a ce ga ashe wanga ko kuma ya bada diya wannan kan ba mu samu inda sun ka faɗa mana shi ba eh. amma kamar hira ce wai da muke yi da mutane mm. biskan neman a hidda wanga hukuncin nan ne mm. muka samu mutane ga forum ko ga wani abakan in mun yi organize su zo su ce su in suna samu a mai da wannan hukuncin nan biskan na rai da rai su ga mutunan na kaso zamna ya haimu musu a ce wanga an kashe su kamar bai iya maido musu wannan mutunan da ya mhm. kashe musu mhm. bai iya yadda musu ciwon nan kenan mhm. gwamma a ce gashi nan su gane shi yana zamni gidan kasu ya yi musu da a ci an mm, kashe shi. Mm. Eto eh, yan kwanakin da suka ba a yi sati biyu ba da ƙasa da ƙasa suka yi bikin ranar yaƙi da hukuncin kisa a duniya shin eh, eh, mi kuka aiwatar a wannan lokaci kun gudanar da taruka na wadda kan jama'a kan wannan kokari da kuke na ganin Nijar ta soke hukuncin kisa? Tabbas a kwanaki da sun ka wuce Eh, le 10 octobre mm. mun babban taro a mm. can isnad nan ga nouveau marché mun kai babban taro mm-hmm. bisa kan waye mutane kai mm-hmm. akan hukuncin kisa ga mm-hmm. mun kai profiter da journée in nan mun kai tabloron mm, mun kai hira da eh da akwai kowar ko akwai avoka da mutane dai su dai da ke kama mutanen nan suke sun yi mutanen hukunci minister minister eh, da harkokin shari'a eh, yan sanda da dai sauransu kowa da kowa sun zo wajen taron nan an yi hira an waye mutane kai biskan hukuncin kisan ga na gode malama amina malam bala sake dawo wajen ka shin ya kake ganin wannan kokari da kuke a bangaren karɓar da mutane suna yarda da wannan aiki naku na ƙoƙarin da kuke na ganin hukuncin kisa a Nijar an dakatar da shi? Gaskiya ne wannan mutane ɗalli suna nan gaba mu yarda tun da a kowane lokaci mu ƙungiya ne da muna nan don mu saurari mutane ne tun da yau kun sani ba ma tuho ba a ce mu zo mu yi magana mu ce a dakatar da haka kaza a dakatar da haka kaza a dakatar da haka san ke a ce ba mu hira da al'umman kasar wata Nijar ba hmm. dole na ya kamata a ce muna samun mutane za mu dinga tambayin su yana su ga wannan hukunci yana su ga wannan hukunci suna ba mu ra'ayin su to da wannan ra'ayin nasu nan da suna muke aiki mu ta wurin gwamnati mu ce to gashi gashi gashi abu da mutane ma suke tsammani mm. haka ne kwanaki da wuce kwana goma na watan oktoba hmm. mun shirya babban taro taro ne ta duniya duka ma ta kan ta kisan rai nan mu a Nijar lallai wannan kungiyar tamu ta yi wannan taron to wannan taron mun kawo akwai sojoji sun zo akwai lauyoyi sun zo akwai dai mutane haka dai na kasa wanda dai su ma a ce dai basu da kowane post haka mm, masu matsayi masu da wani matsayi eh, eh, masu ruwa da tsaki duka masu ruwa da tsaki duka sun zo mm. mun kama duka har dipitotin mu duka da muka kawo su har eh, le president da shugabannin assembly ma duka sai da muka kawo su nan dan mu samu yi zance da su dan su gani vraiment cewa kasan nan tamu tana so a dakatar da cewa wannan kisa ya kamata a dakatar da shi mm. mutane ku da yawa sun ba da su mun ɗauko ma har shugabannin kasan eh, shugabannin eh, kristoci mm. sun zo shi ma ya kwatanta cewa gashi wannan kisan nan na rai da rai wannan sun ma cikin suke a addinin su ta kristoci hmm. Sun addinin su ya hana mun ɗauko shi ma na addinin mu na musulunci shi ma shi ma ya zo shi ma sun yi magana sun kwatanta mana cewa gashi gashi gashi yadda ne za a yi hmm. yau sun kwatanta mana cewa za ga addinin musulunci addinin musulunci zan ɗauka muku misalin addinin musulunci addinin hmm. musulunci an kwatanta mana cewa shi addinin musulunci addini ne Allah addini ne mai mai amurki pardon na eh, mai gafartawa mm. mai gafartawa mm. shi Allah na gafartawa mm. eh, kuma shi yasa kenan mutum idan addini kuma ya hana cewa a mutum wani bai iya kashe wani hmm. Allah ma ya hana shi hmm. har cikin abun nan cikin Qur'ani mai girma Allah ya hana ta ce shi wani dan adam ya ce ya kashe dan adam hmm. Allah wannan ya hana shi kuma lalle idan ka ga ko an kashe dan uwanka cikin Qur'ani akwai wuraren da Allah ya ce ana iya biyan diya ana iya biyan ma mutum diya idan mutum bai iya hankuri bai iya cewa shikenan nayi hankuri Allah ne ya koro ko kuma wani abu to akwai diyan da zaka iya biya ma mutum to kenan shi yasa to mu muna nan muna yakin nan da mu ganin mu muka yi yau da a ce an samu mutane biyu a tare gwanda a ce an samu mutum ɗaya da ya mutu tunda yau shi mutumin da ya mutu ya mutu ne har abada an kashe har ya mutu har abada ne bai dawowa mm. kuma kun sani yau a ce an zo an kama mutum kisan yau an kwance ma mutum hukuncin kisa mm. shi wanda hukuncin kisa in an yanke maka an kashe ka mm. kenan baka dawowa fa baka da baka amma kun san wani bi kotu tana wani Eh, erer mm, wato wani kuskure wani kuskure wani bi ko tana wani kuskure za gani wani bi mutum an kama shi na nan can ya ci shekaru goma sha wani abu a fara ko ta ce a mutumin na shi na da gaskiya mm. gashi gashi ko ta yi kuskure kenan a sake shi to mutunan kuna tunani a ce to mutunan a lokacin ko ta ɗauka hukuncin kisa an mm. kashe mutunan nan daga baya ko ta gane cewa a ashe wannan mutum da muka mahukuncin kisa yana da gaskiya mm. kuna tsamma a cikin mutum nan yana aya maido shi mutane ya riga ya mutu mm. kenan shi ya samu muka gani cewa gashi na muna wanga yakin tun wannan yakin ba yaki bane ba kuma na son ba yaki ne da yan kasa suna mm. bukatar shi mana bala ban gince lumfashin ka ba yanzu ya za ku ganar da al'umma alal misali a wannan kasa ta mu yadda ake fama da eh, hare-hare na yan ta'adda yadda yan ta'adda suke shiga cikin ƙauyuka suna kashe mutane shin irin waɗannan yan ta'adda da an kama su wani hukunci ne ya kamata musu tun da ka duba sun zo sun kashe mutane yawanci masa ka ga eh, mutane suna cikin masallaci ko suna cikin kasuwa ne ake zuwa a afka musu da a yi ta su da bindigogi yanzu kamar an ka je kuna ganin an ka kama su waɗannan mutane ya kamata a tsira da rayuwarsu ko ko hukuncin kisa yara ta kansu to kasan ita duk ƙasa tana dokanta duk ƙasa da dokarta yau kenan in ma an ɗauko eh, kote su wannan 'yan ta'adda mm. ta ma doka ta haɗi yadda 'yan ta'adda in an kama shi gashi gashi na za a musu mu kamar da nake faɗa maka ne mu ba zuwa za mu ce ba mutane kaza kamata musu haka mu ko abun da muke bukata gwamnati ta aiki da doka hmm. mu doka ta muke so gwamnati ta ce gashi gashi duk abun mutun yin gashi abun doka ta ce aikin doka gashi nan mu abun da muka so ito hmm. eh, yawancin masu fafutuka masu kare hakkin ɗan adam suna ganin wato hukuncin kisa tamkar wani abu ne wanda yake kare darajar ɗan adam da kare darajar 'yancin ɗan adam a duniya domin eh, 'yanci ne na rayuwa shin kana ganin ƙasashe duka sun amina da cewa hukuncin kisa a ya kamata a soke shi eh in kana tuni tun hirar mu ta farko mm. wannan dan hiran mun dan yi shi da ita mm. har ke kutanta maka cewa har yau akwai ƙasashen da na duniya da suke na suna aiki da hukuncin kisa mhm. akwai kuma yawanci kuma da ba su aiki da hukuncin kisa sun ka hukuncin rai da rai ne hmm. amma wanda suke aiki da hukuncin kisa dan kaɗan ne dan kalilan ne a cikin ƙasar duniya ma kalilan ne dan kaɗan ne yau kuma in kun ɗauka cikin dokokinmu na ƙasarmu na Niger a article 11 zuwa 12 zuwa 13 zuwa 14 an ce duka dan adam ya kamata a ce a bar shi a raye mm. a ce kowa ba wannan shi zai iya kashe wani mm. kenan ita doka ce da ya kare rai mutum ta kare kuma darajar dan adam wata doka ce ta cikin constitution ta cikin code penal din mu article 11 12 13 zuwa 14 mm. kenan mu yanda na faɗa maka mu ku dul abu na muke so mu ga gwamnati muna so na gwamnati ta aiki da doka ta da hukunci abin da doka ta ce mu shi na muke so aiki da shi hmm. yanzu shi dai ne mu karan mu shi dai na kokan mu hmm, to gode ai malama amina shin in ba ku so a kashe mutum in yayi laihi wani hukunci kuke so a yi masa to mu da ke fafutuka mu dai mun fi so a kama mutum a kai shi can gidan yari mm. a kai a ajin mutum kuma yana aiki don kasan kuma mm. irin su ba ta ya za a yi kawai a ce ga suna an zo an aje mutunan gidan kaso yana zamani ya ci ya tashi mm. in muna samu a kai su a aji kuma a kai irin su suna aiki ma kasa aiki na ci gaba kamar ana iya ɗaukan mutum hakan ga kamar yadda ka haɗi mutane da ke iske abin ga mutane cikin masallaci su kashe su ko wani abu a'a in an kama su kom Niger nan ga ba a kawo doka kamar in an kama mutum in ya kashe mutum a kashe shi kun gani kamar a kama mutum a kai shi ko cikin shan ne hakan ga yayi aiki ya yi noma yayi yi mi da mi yan kiɗa wannan zance ai a lokacin kunce yan kaso yawanci ana kai su cikin Eh, wurare su yi noma ayyukan eh, ƙasa wanda ƙasa za ta amfana da su maimakon a aje su gidajen kasu mm. shin wannan kuke ganin shine ya kamata a maido da yi ganin su zamna cikin gidan kasu rai da rai kuma ba su aikin komi to ni dai an tanka abulcan shi fansu wanga yahi mm. da a ce gashi nan an kama mutunan za a kashe shi mm. da a hidda wannan hukuncin kisan nan in an kai mutunan faske an ce gashi nan an kama wanga dan ya yi laifin ga za a kashe shi ku kun ga wannan ne zai hana mutane suna su shiga gari su yi ta kashe mutane mm. ai muna ganin garuruka da an kai hidda hukuncin da ake nan ga hukuncin kisan nan mm. ai yau ina ne muke ba gashi nan sai ku gani ana tama kamar abun na ta karuwa ne Mm. kamar ba solution ba ne kuma hana a yi hukuncin kasan kuma abin ya rage amma <laughs> kamar eh. wannan abin ne na ɗokan muku garu eh dan mm. misali ne mm. garurukan da an kai da ake ta hukuncin kisan eh. nan kamar na ga ba ma solution karuwa ma ne suke ta yi wato ina fahimce ke hukuncin kisa dai a yanke mutum hukuncin kisa ba shi ba ne hanya mafi kyau mafi kyau mm. kamar in an kama mutunan mutunan ya san lalle in an kai shi gidan kasu aiki ne zai yi da ma ya ci da kan shi kin kasan nan mm. dole sun yi sun daina wa'ansu abubuwa za su yi dama su bari za su bari. <laughs> Na gode malama eh, eh, Amina. Eh, malam Bala, an ka duba dukkan kokarin da kuke yi. na gabatar da laccuci gabatar da taruka eh, domin ƙasa Nijar ta ci gaba da eh, duba wannan doka ta domin kawar da wannan hukuncin kisa shin har yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu za a iya cewa to gaskiya a yanzu mu ta nijar babu hukuncin kisa an hidda ta yanzu hukuncin da adakwai mu ta nijar hukuncin rai da rai ne adakwai to mu hukuncin rai da rai nan yanda wagga uwa yanzu amina take nan hoyi za ga mutum a ce an kama shi hukuncin rai da rai da a bar shi a ce ya zamna ne kawai a ce mutum an kama shi eh, misali shekara talatin ko shekara hamsin a ce an kama gidan yari yana zamne da ya zamna nan bai komi bai kara kanshi bai kara kuma kasa bai kamata ba kamata a ce a samu aikin da ya kamata a ce ya yi kahun ya hita gidan kaso nan tunda in zamna bai kara kashi bai kara dan kasa mai amma yau in an ce ko wani sudir zai yi tunda gidan ko gidan kasashen da ko ana koyan aikin hannu ana wani wuri ana wani sudir wani wuri ana nan ga aikin hmm. babur wani da sauransu kenan a ce wannan aiki cikan ne kamata a ce su sauran kasashen Niger akwai hmm. inda da koyi kuma inda da koyi eh, kaman gonakai kananan hmm. gonakan da ake ake nan ga shimfoki wani su ko wani su salati ko wani su karoti da sauransu duk wannan ana kai suna aikin nan mutumin lalle zai san da cewa har da ko da ke gidan kaso yake zai dan ji kanshi Eh, idan kashi da dan sauki amma a ce har shekara talatin kana nan kana zaune wuri ɗaya ne kai baka ta baka wani aikin da za ka kasa baka ƙara kuma ka ƙara kanka bai kamata dole mutumin zai ƙara cikin kwakwalwar shi za ta iya samun tabuwa tun da a kowane lokaci cikin tunani yake kowane cikin tunani kala kala zai ta yi mai amma idan hal a ce yana samu yana dan hita yana ta yana dan wasu ayyuka na kara kasan mu zai dan samu sauki a rayuwar shi. Ito hmm. eh, kaka kamar yadda kuka bayyana Nijar wata hukuncin kisa an dakatar da shi ba an kawar da shi ba ne tunda har yanzu akwai waɗanda aka yanke ma hukuncin kisa kamar da ta ce mutum hudu da har yanzu suna a matsayin waɗanda aka yanke ma hukuncin kisa eh, shin kuna ganin akwai lokacin da ya nijar za ta yi ta bi sauran ƙasashe na ganin nijar ta jira cikin waɗannan ƙasashe da suka soke hukuncin kisa kwata-kwata. To, shi wannan kun san aka ce doka ne, idan yau Nijar duk abin da shi kotu yake faɗi kotu shi aiki yake ga doka. Hmm. Kenan abu guda ne dan Nijar ta samu ta bi sauran abokanta sauran duniya kenan kamata a ce ta diba wannan dokan na ta gyara dokan nan hmm. idan ta gyara doka kenan dole ne komai zai samu sauki da shi kun aka kai mutum kotu shi shi juji ba shi zai ce ba a haka ya ɗaukar an shi haka za kai na kama eh, kisan rai da rai kai na kama kaza kai na kama kaza a'a shi doka ne zai abu ga doka wanda ce in kai haka za haka za kamata a maka wannan doka in kai haka kunci kaza ya kamata shi haka to kenan wannan dokan mu shi na muka so gwamnati gwamnati ya samu ta diba wannan dokan ita ce muke nan ga roƙon gwamnati ta diba wannan dokan dan a ce an dakatar da wannan abubukan su kuma wannan eh gaskiya ne kuma muna da wanda aka kama hukunci aka kama musu hukunci rai da na kisa a nan Nijar da hudu na kamar da uwa ta faɗi akwai mace ɗaya da namiji uku mm. duk suna nan da da harin sun kai su goma sha su goma ɗaya ne da da harin hmm. to kun sani a kowace shekara ta 18 Desamba ta hmm. eh, goma sha takwas na watan Desamba hmm. shugaban ƙasa yana ɗaukan wata dekari da ake ta dekari da communication ake ɗauke presidential fito ake ɗaukawa shugaban ƙasa ya ce ya ba da ahuwa ya ba da afuwa oh, to sauran duka cikin ahuwan nan suka samu har aka tarrage musu shekarun su na kasu aka tarrage musu shekarun kasu cikin ahuwan nan aka sake su me su wannan hudun da suke saura su aka musu da aka doka ta doka su suka bu yarda da hukuncin doka busu yarda da abin doka ta ce bane suka ce a mu yar sun yi apel suka ce a mu gashi abin doka ta ce sun daukaka kara sun dauka yawa su sun daukaka kara ne to shi yasa su har yanzu kuka gansu su su suna nan na'am eh, nagode malam bala malama amina eh, ganin cewa manyan laifuffuka su ne yawanci kasashe suke amfani da su can amana kasa satar kudin kasa da dai sauransu eh, da kisan kai duka waɗannan suke sa ana yanke ma mutane hukuncin kisa eh, ɗazu kin ɗauko batun mace guda wadda an ka yanke ma hukuncin kisa shin ya kuka kalli wannan Eh, wannan batu na yamace da aka yanke ma hukuncin kisa a Nijar kamar ita ce ta farko idan na duba ita ce ta farko dai a Nijar da za a ce an yi ma hukuncin kisa kun mun ga wannan kamar yaya idama ga ɗa namiji balle a ce mace mm. ya kamar ba yayi idama ga shi namijin mm. a ce balle ita mace ce ke kwance ta tashi ta ce gobe mm. ana iya kiranta a ce za a kashe ta to ta yi um, babban lahi ne ko a ko babban lahi an kai don shine mu muna nan muna neman afuwa balle a ce lahin da ta yi mm. munan ga nijar kaman luwa mu bata ce in mutum mm, ya kashe e doka bai ce in wane ya kashe shi ma a kashe shi ba haka mm. nan ba muke nan ga a Niger. Wato ba ba mu aiki da kamar dokokin addinin musulunci. Tunda addinin musulunci ne akan ce in mutum ya kashe a kashe shi. A kashe shi shi ma. Ba mu da wannan. Ba mu da wannan. Kasa ce ta addinai daban-daban. Aha. Mm. Kuma kamar yadda na haɗi na ce cikin consumer an ka ce kamar mm. rai na da mahimmanci sosai yana daraja eh, sosai mm. ba a iya a ce wanga dan ya kashe shi ma a kashe shi su da kanshi sun kauɗi don shine muke nan muna neman alfarma a hidda muna wannan eh, hukuncin nan mhm. a bar ɗokan shi ko ga ɗa namiji ya yi ida balle mace kun ga da bai ba ko eh. mace ai ita in ina la tana da rauni sosai kamar yana iya juya biskanta sosai biskan mm. shi namijin nan ito mm. eh, yanzu wani fata gare ke na ganin cewa wannan kokari naku ya samu karbuwa a nan zuwa ga 'yan nijar da ma duniya to mu dai muna echa muna fatan nan da zuwa shekarun a ce wannan hukuncin nan na kisa mhm. kenan pendulum in muna samu a hadda shi ma samu a batun a ce a nan gaba kenan Nijar babu wani mutum za a ce gashi na yana zaman kason da za a kashe shi sai dai a maida shi yana zaman kasan rai da rai paske wannan ba solution kaman ba hanya bace ba hanya bace da za ta eh, sa a kawo karshen duk wasu matsaloli to wani sako gare ke zuwa ga ga yan Niger kan wannan aiki naku to muna fatan 'yan niger da gwamnati ma su kama muna cikin karin da muke yi mm, don muga an madala ko da muke muga an hidda wanga hukuncin sam a nan ga kasar Nijar. Mm. Na gode, Malama Amina. Eh, Malam Bala yanzu kamar waɗanne illoli ne ƙasa da ke aiwatar da hukuncin kisa za ta fuskanta a cikin ƙasarta. kamar yanzu kasar china kamar kasar amurka wasu yankuna na kasar amurka da suke aiwatar da hukuncin kisa e, yauwa na ji wannan tambayanka yau idan kuka doka kasashen na china da sauransu da suke nan ga wannan doka na kisare da rai hmm. kamar kullum suna kashiya ne mai har wannan babu magani ba a yi maganin matsalan ba akwai wasu kasashen da hawa ba kuma jin labarin cikin kisa tunda wasu kasashen za ji mutum an rataye shi ne wani kasan ka ganin mutum shi an halbe shi ne ko an yi da cikin wani rahi ko wani abu na wani bi gwamnati ko wani mai bai mashin jin labarin wannan kashe su hmm. kenan kuma kun gani yau in kun ce abu matsala take kawo kasa yau ni an kashe mini dan uwana example shi wanda aka kashe mai dan uwan shi kenan shi ba ya iya jin daɗi ba hmm. an ce gashi na ai gwamnati ce ta doka doka aka ce gwamnati ta doka doka ta kashe wannan hmm. kenan idan mutumin ya abun nan ba shi daɗi ko for example a ce in mace ce a ce mace ɗanta ya ai kamar an kashe ɗanta yana karami haka wani yana ko shekara goma haka ko menene yanzu sai aka mata eh, kason rai da rai ko kuma an mata hukuncin kisa mm. yanzu ɗan ɗan nan ya tashi ya girma zai iya tambaya ina mamman shi ina wani menene mine a ce a gwamnati ne gwamnati ce a ta mamu maka eh, hukuncin kisa mm. to kuna tunani shi yaron wani irin ido zai kalla gwamnati yo idan an ka ga mashi lahin da uwa ta yi ya za ci shi kuma eh tabbas idan za a faɗa mai laihin da gashi nan oshi eh. ta yi mm. amma a hakan ma shi gani zai a kowane lokaci gwamnati ta taka laihi ballantana ma yadda na faɗa muku nan daga baya na ce za ka gani wani bi ita doka ita daga kotu ta gani ta doka doka ta ce wannan an mushi hukuncin kisa hukuncin rai da rai mm. sai gani daga baya ko ta gani a akwai ashe ba haka bane ashe mutunan nan an samu kuskure mutunan yana da gaskiya mm. to kai to mutunan nan a ce mutum bayan an mishi kisan rai da rai an mishi an dauka mai hukuncin kisa mm. an kashe mutunan nan kuma a ce kotu ta ce a tana da gata ta samu kuskure mm. ai kun sani akwai matsala ko akwai matsala kenan shi sa mu kullum muna cewa muna cewa kotu ya kamata ta a tsaya mu a aiki da kundin doka a aiki da ita inda na hada muku wani za gani an kama shi ya shekara talatin sai bayan wani shekara talatin ko za ta yi akwai kuskure cikin magana na ga akwai kuskure kenan mutunan nan a in sake shi na da gaskiya kenan in an kashe mutumin nan kuma kotun ma ta ganta tana da kuskure kenan mutunan da ya mutu ya mutu har abada bai kara dawowa kenan duk wannan abubukan shi na cikin abubukan da ya kamata a ce kamar take iya kama kasa a nan zuwa gaba kwa mm. yanzu kamar wani kira gare ka kuma wani kokari ne waɗannan ku kungiyoyin nan za ku ci gaba da yi domin ƙara ganar da 'yan ƙasa kan wannan kokari kan wannan aiki da kuke yi na ganin an kawar da hukuncin kisa yauwa kusan shi hausa suka ce mutum ɗaya bai yaki kenan hannu biyu shi ka wanke juna kenan yau idan mun mu kaɗai baiwa a ce duk wannan yakin da muke nan gai na kan hukuncin kisa mun mu kaɗai baiwa a ce mu kai yakin har mu samu galaba kenan lalle dole muna so kama kamawan wa da farko muna so a ce kama yan ƙasa kasa su kama mu nan dan mu samu kai yakin nan gaba kuma da gwamnati kuma tunda yau in ma mu muna so ƴan kasa suna so idan har gwamnati bata diba dokundin dokar na ta ce a mun dakace wannan abun ban bayyayewa kenan muna roƙon gwamnati ta samu ta diba wannan kundin dokan ta tsaida da wani mutum kuma duk yadda za mu dan mutane yan ƙasa su gane muna nan muna nan abu nan a kowane lokaci muna nan muna wayar da kai da kan mutane hmm. muna wayar da kan mutane a kowane lokaci cikin wayar kan nan da mutane nan ne muke ce muku muka ce muku dazu har muka gane cewa a yan ƙasa su ma da kansu gaskiya ba su jin nan ga jin daɗin a ce kisa rai da rai nan ba su nan ga jin daɗin ɗaukan hukuncin mutuwan nan tunda kun tunda bayuwa na ce mu mu tashi mu zo mu ce a gashi gashi abin mutane suke so gashi abin mutane san ki a ce ba mu samu ra'ayinsa mu shi a wani gashi abu nake so bai wa kai ka je kai magana tunda mu muna nan ne kamar muna muke magana akan bancin mutanen da ba su da bakin magana ina hmm. ce mutanen da ba su da bakin magana tunda mu muke magana mu ne take kai ga gwamnati kai da saura kenan su ƴan ƙasa sai ko sun yi magana ma bai kai wa gwamnati bai kai da kowa kenan muna muke nan ga representant su muna ƴan cewa mu ƴan horon hula ne son kenan muna muke ɗaukar maganan da 'yan ƙasa suka ce mu kai ma gwamnati gashi gashi tunda su yawanci duka ba su iya samu har su kai ga gwamnati su faɗi kukan su kenan suka faɗa mu mu kuma muna rubuta muna rubuta muna aiki da shi shine zamu zo mu ce ma gwamnati gashi gashi kwana goma ga na watan oktoba ga mm. wuce da kamar yadda na faɗa maka ɗazu na muka kai taro duk abubuwan da muka kai taro gasu gasu duka mutane sun ɗauka magana sun yi sun ce gasu gasu gasu a wani gwamnati su yi magana to wannan abubuwan duka mu za mu kai ma gwamnati gashi nan abu na taron ta tsaida gashi gashi abu na mutane suke so mm. kenan muna roƙon gwamnati ya kamata ta diba kun kundin doka da a tsaye da wannan abubuwan shi dai mm. na muka muka shi ne kukan mu ga gwamnati gaskiya eh kuma tambaya ta ta karshe wato hukuncin kisa kotu ce sai an yi shari'a ake ma mutum yanke mishi hukuncin kisa to idan ku kuka ce a daina hukuncin kisa ba ku ganin kawo kuna shiga gaba gaban kotu ku ce wannan abu da ta yanke bai ba eh kasan hausa suka ce suka ce mutum yana so ana so a kowane lokaci ka tashi da farko hmm. tunda bai yiwuwa a ce sai lokacin da abu gashi an haɗe shi a lokacin za ku zo ku yi magana abu hmm. me ya kamata a ce kahun abun a ɗauke shi hmm. bai wa kamar kamar example a ce baka da lahiya ne bai wa a ce ko kullum ina kiran magani magani magani in ban sha magani bai wa in samu lahiya ko dole dan in samu rigakafi kenan ya hmm. kamata a ce ya kamata sai na sha magani na zan samu lahiya kenan in ma da lahiya ina kwanci kawai ina son in sha magani ina son magani in ban sha magani zan in samu lahiya kenan mu rigakafi ce kenan rigakafi kahun a ce ko tu ka hukunci na ya kamata ta san cewa gashi gashi mu abin da ƴan ƙasa suna abun nan kenan ko da yake ita kotu ba ra'ayin ta wani nace muku ra'ayin kundin doka ne kenan mu kundin doka nan da muke suka a ƙara riba mu shi dai ne mu matsalar mu babba shi dai ne kuma mu da ƙaran mu da muke kama gwamnati gwamnati ya kamata tsaya ta diba mana kundin doka nan yau gwamnati tana so gobe gobe tana ita shiwa ta ce to ta tara duka deputoti a zo a shirya ga kundin doka su yi vote gashi gashi in deputoti duka sun yarda gashi sun zo su yi vote kenan zan gani kawai an tashi an ce a ah, an tsaye da wannan kisan an tsaye da shi babu komi da komi in an samu haka ka gani kenan ƙasar mu za ta ci gaba kuma ƙasar mu za ta ji daɗi kuma kowa da kowa zai yi daɗi kenan gaskiya mu shine wannan maganar namu da zamu haɗa nagode gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu ta yau wadda ta rataye kan batun hukuncin kisa a wannan ƙasa tam ta Nijar wani ci gaba aka samu kuma wani ƙalubale ne a madadin waɗanda suka amsa kira ga wannan muhawara malam bala zamu shausuddin na ƙungiyar konikopen eh, da kuma malama aminato dauda sido wata mai fafutuka da su suke kokowa domin ganin an kawar da hukuncin kisa a wannan kasa ta mutum Nijar abinda za mu rike cewa dai wato rai yana da daraja da haka waɗannan ƙungiyoyi suke fafutuka ganin an kawar da hukuncin kisa a cikin ƙasashe na duniya musamman a wannan ƙasa ta ta Nijar inda har yanzu akwai waɗanda aka yanke ma hukuncin kisa waɗannan ƙungiyoyi suke fafutuka domin su ga an kawar da wannan wannan hukunci na kisa musayar da ku kuma cewa wato eh, ma'aikatar shari'a da muka gaita a cikin wannan mahara eh, abu su aiko mana da eh, wakilinsu ba mun nemi haka domin mu je matsayin gwamnati a game da batun hukuncin kisa a cikin wannan kasa ta ta Nijar. A madadin wato Malam Bala Zamo Shamsuddin na gode da kuma Malama Aminatu Dauda Sido ni ma ma'ada tare da taimakon Sani Saka dike ci da ku a huta lafiya.